Assalamu alaikum jama'a ku da wannan lokaci mu da saduwa da ku a cikin wannan fili inda za mu karanto muku littafin nan sabon kundi wanda Abdulaziz Sani Madakin Gini ya rubuta kuma sarewa Hausa TV ta ɗauki nauyinsa. Shi marubucin yana cewa ne Abdulaziz Sani Madakin Gini ina sanar da masu sauraro da karanta littattafai na cewa ga duk mai son samun sabbin littattafai na da kuma ci gaban littattafan da ba ga masu ba. To sauri ya hanzarta shiga manhajar YouTube ya nemi sarewa hausa tv sannan ya danna subscribe ya danna kararawa shi ne zai ba mutum damar samun littattafan a duk lokacin da aka dora kada a manta da sunan sarewa hausa tv naku abdulaziz sani madakin gini cewa zai iya fuskantar sa filin daga ko da jin wannan batu sai hussein ya barbashi ya juya ci gaba da tafiya ba tare da ya ce komai ba da ya so wasa inda janirai sun ke ajiye shi sai iske aljanu da yawa ke kewaye da rasim suna jiransu su nan take suka ɗauke su gaba ɗaya suka lulluka da su sama suka nufi babban filin yaƙi da ke tsaki gidan sarautar da izo su wannan babban fili duk kafin su sako ƙasa jarumi hussein ya ruɗe ya cika da tsananin mamaki ba komai ne haddasa hakan ba face ganin tarin mayaƙa rukuni biyu waɗanda adadinsu ya kai dubu ɗari uku rukuni na farko suna tsaye a gabas cikin gagarumar shiga yaƙi ɗauke da makamai iri-iri wasu na ɗauke da takuba wasu masu ne wasu kuma garkuni ne har da adduna wasu kwakwali da baka ne da sauran ƙananan makaman yaƙi irin waɗanda mutum zai iya sa guda goma ko fiye da haka cikinsa a can sama bisa wani gini mai tudu sarki auzar ne a cikin gagarumar shigar yaƙi a barkwatance wadda ta fito da ƙira su ta kuma ta kara masa kurjini aina wata baka falmaranci a jikinsa ta karfe haka ma wanda rigar baki ne na karfe hatta takalmin kafarsa na karfe ne kuma dogo iya idan sawu komai nasa na karfe ne hatta sa da kuban tukuban nasa kuma duk an yi su ne da wani irin karfe na musamman wanda in ba ƙwararren makiri ba bai zai gane irinsa ba duk da cewa shi ma jarumi musan jarumi ne mai kirasa da amma da sarki auzar a cikin wannan shiga sai da ya rena kansa domin ido ba mudu bane amma ya san kima auzar ya fi sai tsawo girma kwaljini da siffa ta sadokai sannan kuma ga waɗansu irin fuka-fukai guda biyu a gadon bayansa masu kwarin tsiya domin ko gini ko bishiya idan ya buge su da shi rugurgujewa suke yi ta kuma ne sakala a gadon bayan sarki auzar kuma da cikin baƙaƙen kube suke su ne kaɗai makaman da ake gani a jikinsa a wannan lokaci shiga da auzar ya yi ta yi matuƙar yi masu kyawu abinka da kyakkyawa kuma gashi ya yi ado sai kyawun nasu ya ƙara ninkawa musamman da ya zama na cewa an taje gashin kansa an shafe shi da mai yana ta shege an tattare shi ya zo ƙasan gadon bayansa a daidai wannan lokaci ne Hussein ya hango Balila ta nufo inda karagar sarki Hauzar take ta cike da andure tana murmushi gaba ɗaya mutane da aljanu da ke cikin wannan babban fili sai hankalin sai koma kanta alhalin da auzar da hussein ake kallo kawai balila na sanye da wata doguwar farin riga mai haske da walwali wacce take da doguwar baza tamkar jelar damisa dukkanin mazajen da ke wannan wuri sai da suka ɗimote suka fita tunzu bisa ganin tsananin kyawun balila balila dogon mace ce mai matsakaicin kaurin jiki wato ita ba siririya ba kuma ba mai kauri ba kirjinta a cikin shi shi ma daidai misali kuma kyama tsaye tana da ta jin kwankwaso game da faɗi fatar jikinta saman zubin tamkar a taɓa jini ya fito ta hancinta da bakinta kuwa dole ne ka ce babu mai irin sa duniya domin na daban ne da yawa daga cikin mazan da ke wannan wuri ban san sa'ar da suka wanga mai baki ba har suna zubar da yawo tamkar karen da ya kwana uku bai ci komai ba sannan ya tsinci daren nama a gabansa ko da wasan ya arba da balila a wannan lokaci sai nan take son shawara a cikin zuciyarsa shawara da ya yanke da farko ita ce ya cire balila daga cikin zuciyarsa kuma dole ne goge soyayya ta aransa ta zama tamkar a mafarki ganta ba a zahiri ba saboda ganinta da ya a cikin wannan mummunar siffa mai ban tsoro ta je daddare yanzu da ya zanta a cikin wannan ado na kasaita wanda ya bayyana cikakken surar jikinta sai tuno da cewa ai an ce za ta barke idan ta karanta shafi na 180 daga cikin littafin sabon kundi tunda haka ne kuwa amir kamata na cire santa daga cikin raina ba wata zuciya kuma zai ta ce da shi to ya za ka yi da sarki auzar wanda yake da burin aurenta bayan ta warke daga larurarta shin ka san irin hidimar da ya mata a rayuwa da kuma alakar da ke tsakanin su har da kake tunanin cewa za ka iya raba su Hussein na cikin wannan tunani ne da sarki Hauzar ya tako mata takalar ya sauko daga kan ginin nan mai tudu da yake zo ne rike da hannun balila a lokacin filin wajen ya buɗe da sowa mutane da aljanu aka kama yi wa sarki Hauzar kirari ana koɗa shi shi ko sai marmashi yake yana ta ɗaga jama'ar ta hannu sai da sarki Hauzar tare da balila suka iso dab da Hussein sannan ya dina daga jama'a su hannu ya dubi Hussein cikin fara'a ya mika masa hannu suka gaisa a karo na biyu a wani lokaci ne Balila da Hussein suka haɗa idanu amma wannan karan sai ga ta haɗe masa fuska ko kaɗan ba ta da fara'a saɓanin haɗuwarsu ta farko kawai sai Hussein ya zama ta 'yar kurjewar fata akan kumatun Balila na hagu sannan ya ga shatin ɗaurin sarƙa kan tsintsiyar hannayenta nan take tuno da murtuka murtukan sarkokin karwan da ya gani jiya da dare a a lokacin da take cikin siffata ta aljinu menene karcin fuska balila amsar tambayar da Hussein ya kasa bawa kenan bayan Auzar ya gaisa da jarumi husain sai wani hadimi ya rugo zuwa cikin tsakiyar filin dauke da wata babbar ce mai fata sarki Auzar ya karfata ya warware ta sai ga taswirar wani gidan sarauta kanta mai dauke da doguwar ganuwa a gabas da yamma kudu da arewa sarki Hausar ya dubo Hussein ya ce wannan ita ce taswirar gidan sarautar Boka Badr al yana da dakarun yaƙi guda dubu ɗari shida ninkin dakarun yaƙi na dakaru ɗari uku na tsaye a gaban kofar gidan guda ɗari uku na tsaye a bayan katangar gidan a cikin gidan kuwa akwai waɗansu dakaru masu tsananin ƙarfi da jarumtaka ta ban tsoro waɗannan dakaru na cikin gidan siffar jikinsu biyu ce suna da kai da hannaye na bil'adama amma kirjinsu ƙafafunsu da sauran gaggar jikinsu irin ta zakuna ce gudunsu da zafin namansu duk irin na zaki ne kuma da abin da suka bangaza da kirjinsu sai ya kare ko ya rubuce ko mai kwarinsa suna iya shafe kwanaki ashirin suna yaƙi ba tare da sun gaji ba tsawon shekaru goma sha biyar baya ba a taɓa ratsa su an samu nasarar isa inda boka badar al'ansar yake ba ni zan ɗebi dakaru dubu ɗari da hamsin na tunkari kofar gidan sarautar badar ansar kai kuma dakaru dubu ɗari da hamsin za su rufa maka baya ku shigo ta bayan gidan duya duk tsanani babu ja da baya sai mun karya katangar gidan mun shiga to amma fa babban bala'i shine kawar da waɗannan mutane masu jikin zakuna domin duk sun fi dakarun yakin gidan na mutane da aljanu karfi da yaƙi game da juriya kuma ba sa tsafi sannan tsafi waya tasiri a jikinsu sai dai ba su da yawa su arba'in ne kacal kuma su ne manyan dakarun badar ansar masu tsaron lafiyarsa inda muka gama da su tamkar mun gama da badar ansar ne yanzu na kirkiro dakarun yaƙi kwatankwacin waɗanda suke gidan badar ansar domin mu yaƙi da su mu jarraba mu gani ko za mu iya samun nasara a kan boka bidirar ansar yanzu take a nan za mu yi wannan yaƙi hauzar na gama faɗin haka sai dubu hussein ne ce ka juya da baya ka koma can yadda waɗancan dakarun suke guda dubu ɗari da hamsin ni ma kuma zan koma wajen waɗancan mayakan har hausar ya juya zai tafi sai hussein ya ce to na gidan sarauta yake wanda za mu jaraba yaƙi shigarsa hauzar ya murmushi ya ce daɗi na da kai hanzari ka zuba ido mana yanzu nan za ka gida yana gama faɗa haka sai juya yana nufi inda dakaru dubu ɗari da hamsin ɗin nan ke tsaya bayansa shi ma hussein sai juya ya je gaban nasa dakarun ya tsaya ya zama na cewa tazarar da ke tsakanin su da filin ta kai taku ɗari uku ba zato ba tsammani sai aka ga ginin masarauta guda na fitowa sama daga cikin ƙarƙashin ƙasa cikin ƙanƙanin lokaci gidan ya gama fitowa gaba ɗayansa ya tsaya cak tamkar da can a wajen aka yi shi robobinsa manya ne na mulmulallen karafa masu kwarin gaske katangun gidan kuwa su ma da karfan yakuta kai su masu tsawon kamu saba'in da kuma kaurin kamu talatin kallo ɗaya mutum zai yi wa katangan nan da ƙofofin ne gane cewa ka da su fa ba ƙaramin aiki ba ne Tsallin kuma zai ga dakaru dubu ɗari uku uku sun bayyana a gaban ƙofar gidan sarautar da bayansa dukkan waɗannan dakaru sun kasance gabza gabsa masu kiran mutanen farko sun tara kwanje kuma duk jikinsu jijiyoyi ne birɗin-birɗin. kai da gani ka san cewa akwai ƙarfi ana gaba ɗaya an kallon da ke wannan wuri sai da suka cika da tsananin mamaki saboda ba su taɓa ganin sarki hausar ya yi tsafi irin wannan ba a wannan lokaci da balila ta baro inda take tsaye ta je ta taka mata takalan nan ta can saman ginin nan mai tudu inda karagar sarki hausar take kawai sai ta je ta zauna a kan karagar ta zuba idanu zuwa tsakiyar filin yakin fuskar ta cike da annuri al'amarin da ya ƙara baiwa kowa mamaki kenan domin babu wanda ya taɓa hawa kan karagar sarki hausar face shi kansa shin da saninsa balila ta je ta zauna a kan karagar tasa ko koyin kanta ne kawai babu wanda zai iya bayar da wannan amsa saboda sarki auzar ya juya mata babu ga lokacin da ta je ta zauna a kan karagar tasa ba sarki auzar ya zare takubansa biyu ya daga sama kawai sai ji aka yayi kururuwa mai matukar ban tsoro gami da cika kunnuwa kawai sai ya falfala da azababban gudu zuwa kofar wannan tsafaffen gida da ya kirkire shi haka sai gaba ɗaya dakarun da ke bayansa suka rufa masa baya daga nan haka sai shi ma jarumi Hussein ya zare tasa takobin ya falfala da gudu zuwa katangar gidan ta baya take nasa dakarun suka bi shi baya kamar waɗansu kwari kai to hakika bala'i ba a sa masa rana lokacin da kowace na yaƙi ta haɗe da abokiyar gamanta sai wuri ya mutse karafkiyar ƙarafa ta yawaita ihun mazaje mai firgitarwa ya dinga amo nan da nan jini ya fara feshi da tsartuwa kuma sassan jiki na shawagi a sama suna zubowa ƙasa tamkar ruwan saman ake yi babban abin da zai dugun zuba hankalin mutum a wannan wuri shine idanu sun kasa tantance ɓangaren da ke samun nasara domin kowace runduna idan ka dube ta sai dai kaga ana ragargazar jama'arta suna ta zubewa kasar tamkar ana sassabe a gona a gaba ɗaya mayakan da ke wajen babu wanda jini ba zuba a jikinsa face jarumi hussein da sarki auzar amma su ma duk jikinsu ya ne da jinin mayaka hatta kan fuskokinsu kuwa wani lokacin ma zai sa hannayensu sun goge jinin da ya rufe idanuwansu sannan suke iya ci gaba da yaƙi sai da aka shafe yini guda ana wannan bakin artabo har da mana cewa rana ta kusan faduwa amma babu bangaren da ya karar da dukkanin abokan fadansa to amma dai dakarun Hussein ba su wuce saura su 60 ba abokan fadansu kuwa sun kai zo 180 shi kuwa sarki Auzar mayakan da ke taimaka masa saura su 40 katal abokan fadansu kuma saura su 220 kaga kenan mutum 80 kadai suka kashe duk da cewa babu wani makami da ya soki jikin Hussein da Hauzar ko ya yanke su amma sun ji jiki sosai saboda lugudan hare-hare da aka rinka kai musu shi da Hussein babu alamar gajiya a tattare da shi ko kuma ya da baya amma fa ya so mai haƙƙi domin bai taɓa haɗuwa da gwarazan mayaka irin waɗannan ba shi ko sarki Hauzar in ba dan ma yana yin dabara ba da zille-zille gami da buɗe fuka-fukansa yana yin sama yana mamaki abokan gabar da sun yi masa rabdugun da zai gaji su masa kwatsam ba zato ba tsammani sai aka ji an busa kafan tsayar da yaki har ana jin sautin kafan sai dukkanin mayakan suka ja da baya suka yi turko turko suna taki a lokacin da kura ta fara laba a wannan lokaci ne sai sarki a wazar ya suke fuka su ya sauko ƙasa ya a gaban jarumin hussein yana mai mayar da takubansa baya cikin kuwansu sanar da mai ce sai gobe za a ci gaba da wannan yakin idan har ba mu samu nasarar shiga cikin wannan gidan ba to tabbas ba za mu iya shiga gidan boka badar ansar ba ba shakka kai jarumi ne kuma mayaki ne na gaske ka burge ni matuƙa kusan ta ani ma ka burge ni kuma ka bani mamaki domin ban taɓa ganin jarumi mai juriya da zafin nama irin naka ba na ce ma ka burge ni kuma ka bani mamaki domin ban taɓa ganin jarumi mai juriya da zafin nama irin ka ba abin da na fuskanta kawai shine abin da na fuskanta kawai shine kamar zan fi ka juriya ta daɗewa ana zo ya akai ka kasance kana da bawa irin tawa kaifi da tsini ba sa tasiri a jikinka kamar yadda ba sa tasiri a jikina tambaya ta biyu ta ce shin kana ganin cewa gobe idan muka ci gaba da wannan yaƙi za mu samu nasarar shiga cikin gidan kuwa lokacin da auzar ya waɗannan tambayoyi sai bushe da dariya ce amsar tambayar ka ta farko ita ce wacce ta shayar da kai nima ita ce ta shayar da ni cikin matukar mamaki Hussein ya ce kai hakan ta faru alhalin wacce ta shayar da ni an ce ba ta taɓa yin aure ba kuma babu wata alaƙa tsakanin ta da mahaifinka marigayi markahul sabus hauzar ya ɗan guntun murmushi ce tabbas magana ka gaskiya ce amma kaka ta ce ta yau yaudare ta ta sa ta shayar da ni bisa cewar za ta musuluntar da ni don na taimaka addini a nan gaba sai gashi mata mutu tun gabanin girma na amsa tambayar ka ta biyu kuwa ba zan iya baka ita ba yanzu saboda ba ni da tabbacin abin da zai iya faruwa nan gaba hauzar na gama faɗa haka sai juya na inda karagarsa take hassan nan ne hango balila a zaune ta yi ɗare ɗare a kan karagar tasa nan take hauzar ya murtuke fuskarsa ya kura balila idanu yana mai harararta. al'amarin da ya sa zuciyarta ta buga kenan da ƙarfi ta tsorata aina cikin hanzari ta miƙe tsaye ta koma kan kujerar da ke kusa da karagar ta zauna kuma ta sunkuya da kanta ƙasa kawai jira take daga irin hukuncin da sarki hausar zai yanke mata bisa laifin da ta aikata na zama a kan karagarsa ba tare da izinin nasa ba sai da sarki hausar ya so kan karagar ta ya zauna sannan ya saki fuskarsa ya murmushi daga nan haka sai gaba ɗaya jama'a suka ruɗe da shewa aka kama yi masa jinjina da kirari a daidai wannan lokaci ne hadimai suka fara kwashe gawar wakin dakarun da suka mutu a yakin da aka gwabza ana fitar da su daga cikin gidan sarautar nan gaba daya don binnewa hadiman da suka yi wannan aiki gaba ɗayansu aljanu ne da haka ko duban jini ba su bari a filin yakin ba sai da suka goge komai wurin ya fes tamkar ma ba a taɓa yin yaki ba a wajen sarki hausar ya ɗaga hannunsa sama sai aka yi tsit sannan ya ce ya ku jama'ata dukkanin ku kun ga abin da ya faru a wannan gwajin yaƙi da muka yi na neman nasarar shiga fadar boka badar ansar sakamakon da wannan yaƙi nuna shi ne za mu iya samun nasara kuma za a iya samun akasin nasarar da haka dole sai mun jira mun ga yadda ƙarshen wannan yaki zai kasance tukuna ana mai da tabbatar muku da cewa da zarar mun samu nasarar mallakar sabon kundi shikenan matsalar da ta addabe ku tsawon shekaru ta yanke kenan har abada da wannan batu sai jama'a suka ruɗe da wa game da tafi wasu ma suka kama rawa saboda murna a daidai wannan lokaci ne sarki auzar ya miƙe tsaye miƙa balila hannunsa yana mai mata murmushi kawai sai ta miƙe tsaye ta kama hannun nasa suka sako da kan gidan nan suka nausa cikin gidan sarautar dakaru na mutane da aljanu game da fadawa suna take musu baya shi ko jarumi Hussein da ke tsaya a filin yakin zuciyarsa ta cika makil da wasu wasi game da tunanin tambayoyin da bai san amsarsu ba tambaya ta farko ita ce wacce irin matsala ce da mutanen wannan gari ke da ita wacce ba za ta gushe ba har sai an mallaki sabon kundi wa ya kamata na tambaya bani wannan amsar sanin wannan amsa yana da matukar muhimmanci a gare ni domin zan daɗa sanin waya sarki Hausa. mutum ba samun nasara akan makiyansa, a sauƙaƙe face ya san sirrinsa kusan na cikin wannan tunani ne aljini ne sun gadara a gabansa ba tare da jiran wani abu ba sai kawai da ka tsalle ya haye bayansa kawai zai ya zo wata budurwa bakar fata kyakkyawa daga cikin mutanen garin ta kura masa idanu ko kifta ba ta yi shi ba sai kura mata idanu masu daina kallon juna ba har zai da ne sun ya lulluka da shi zuwa cikin gajimare suka bace mata to ma sauraron ma'anar za mu sa a cikin wannan labari da muke baku wanda muka ɗauko muku daga cikin littafin nan sabon kunni wanda abdulaziz sani madakin gini ya rubuta kada da manta sarewa tv ta ɗauki sa ni muhammad umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ko ta lafiya